Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kafin mu tsundama cikin shirin, shin a makon a Najeriya yaya ta kaya ne ilhikaya? Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki ya ce sun samu kofi biyu na kundin kasafin kuɗi na bana amma za su yi amfani ne da wanda shugaba Buhari ya gabatar ne kawai. EFCC na ci gaba da kama waɗanda ake tuhuma da zarmiya inda har yanzu take ci gaba da garkuwa da kakakin PDP Olisa Metu. Biyo bayan labarun kama shanun sata guda goma sha takwas da sarkin Fulanin Dede Abuja Umaru Dan Deli ya bayyana sarkin zangon Dede Sada Kusada ya ce san ba sa barin a sai da shanun sata. Gaskiya an kawo shanu saboda mu a wannan kasuwa duk inda mutum ya biyo da sanuwa ta sata ko akuya in Allah za zamu kama shi. Dr. Sale Okin wani hukumar alazan Najeriya ce hukumar za ta yi koyi da tsarin Malaysia na bin layi wajen tafiya aikin haji don waɗanda ba su taɓa zuwa ba su samu dama. In Malaysia there was a time we went. a Malaysia ya kan jira tsawon shekaru kafin samun damar. Gwamna Dixon na PDP ya yi nasarar lashe zaɓe karo na biyu a jihar Bayelsa. Kotun koli ta ba wa yaya Bauchi Tongo nasarar zama ɗan majalisar wakilai inda ya maye gurbin kamisu mai lantarki. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani, zauren ya bar Baucin Yakuba ya sauka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden jama'a da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa a baya don rage kunci wanda kan kawo saurin fushi yau nasiru zai ɗora ne daga inda yake komawa ga malam abubakar ali amma abubakar ali yadda ka fahimta kai ma dan yankin arewa maso gabas nan ne menene za a ce su ba ma gwamnatin tarayya ba idan har daga gwamnatin tarayya ne ake cinye kudaden nan su jihohin wannan yankin wace rawa kake ga sun taka su kenan su ba ruwansu da abin da yake faruwa to ai dama mu da muke abuja yawanci muna duba gwamnatin tarayya ne ka tsosa min inda yake min kai kai barna kashi 46 da dugo biyar zuwa da 47 yana faruwa ne a jihohi da ƙananan hukumomi don dukka sonnan na da ake samu aka zuba gwamnati tare a ido to ga kashin da yake zuwa jihohi da ƙananan hukumomi saboda haka su ma yanzu tocila ɗin na jama'a da na 'yan sanda da na efcc ya kamata su asko da jihohi da ƙananan hukumi musamman wannan hukumomin nan da muke fama da abin nan na arewa a cikin wannan abu ma za ka gani jihohi har yanzu ba su daddara ba za ka ga jihohi sun yi kwamishina talatin sun yi masu ba da shawara ɗari sun yi kaza suna ba kamar uh, ba abin da ya faru saboda haka dole jama'a su masu zuba ido a kan jihohi da ƙananan hukumi a kan ga tsarin nan za a yi ba kawai gwamnatin tarayya za a ringa dubawa. Ah, sani ah, kai kana da yake kai dama kana ma duba mana lamarin nan ne a jaridance ah, kana ganin rashin kashe waɗannan kuɗaɗe ne kawai ya sanya su jami'an sojoji a wancan lokacin har aka samu wasu daga cikin su sun yi tawaye wa manyan su suka ce yakin nan ba za su iya ba har abun ya ta'azzara ya kai ga an kashe dubban mutane har ma ana ganin inda ake zuwa mutanen na ana kwantar da su kamar raguna ana yanka mutane waɗanda ba su ci kowa ba ba su sha kowa ba ma nasu ɗin za ka yi tunawa dai wannan kuɗi da aka ce an karɓa an karɓo shi ne a matsayin bashi wanda kuma bashin da an karɓo shi domin a magance wannan yaƙi da ta'addanci da addabi wannan mutanen wannan yaƙi suka kuɗin suka zama bashi to ma'ana bashi ai a lokacin a wancan gwamnatin suna magana cewa za su yi haɗa ƙarfi da ƙarfi za su haɗa kai da manya-manyan ƙasashen duniya don su taimaka musu a yanda ya so a wasu rahotanni cewa sun karɓo bashi ne wasu wannan kuɗaɗen to bayan karɓo bashi za ka yi tunawa cewa akwai lokacin da kama wani jirgi a South Africa da kuma cike da makamai wanda ana ana a nan a lokacin makamai da yance watakila da kudi ne aka samu a eh, cikin wani to bayan watakila kudi eh. kuma amma an yi magana cewa duk dai a ciki bai wuce nasaba da makami ba ba makamin babu kudin wannan kenan na biyu akwai magana ɗaya da nake son faɗa cewa sama da shekara hudu in zan iya tunawa cewa wato gwamnatin tarayya ta karɓe tsaron dukiya ko kare mutane ko kuma faɗa ko kuma yaƙi da ta'addanci a wannan yanki namu kusan zan iya tuna wani lokaci da yayin da aka kama 'yan matan cibok na yi kokari yin magana da shi sakataren jami'in watsa labarai na jihar maiduguri ya ce ah, to suka yanzu an ce an kama 'yan matan cibok ai su an cire hannun su kan wannan aiki gaba ɗaya an bar gwamnatin tarayya saboda haka to su ai sai dai a tambayi gwamnatin tarayya me ya faru ba a tambayi gwamnatin jiha ba so kaga idan muka mu ajiye wannan mu dawo kan dai wannan yunkuri da gwamnatin shugaban muhammadu buhari take kokarin yi na gano kudaden na gano wa aka bara da wani hanya aka bi ana turka turka saboda kudi daga mutum ya janye wando don saboda kudi ana ma kai naushi saboda kudi mu duba tsakanin dan adam mu gani mutum yana kallon banza saboda kuɗi mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi kaga mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi Malam Nasiru da ni da kai mun san cewa menene kamar da Alhaji Ali faɗa cewa ga matsayin a ofishin mai ba da shawara wa shugaban ƙasa kan harkar tsaro. ya ba da shawara ne yaushe ne aka yi ah, ah, mai wannan ofishi ya zanto shi ne zai dinga fidda kuɗi yaushe aka kai kuɗi ofis din tana cikin kundin tsarin mulki da cewa eh shugaban kasa ke da wannan wuri kuma da hannun shugaban kasa za a yi wani abu amma akai wasu suna faɗin cewa ai idan har kuɗi na wannan ofishin baka da iko ka yi bincike matsala shine idan a tsohon shugaban kasa sabon shugaban kasa in ya zo yana da dama ya irin wannan binciken Mm. to sani bari mu katse ka bashir baba mm. a kwanan nan da aka zanta da shugaba buhari da yan jarida suka yi hira da shi kai tsaye an masa tambaya akan kamar ana zargin sai na saba doka wajen harkokin kotu inda kotu kusan sau uku tana ba da belin tsohon mai ba da shawara samba da suki amma sai yan jami'an tsaron farin kaya su yi kwantan su yi masa kofar rago su sake awon gaba da shi Ah, kai malam bashir baka ga wannan yaƙi dole ne sai ana bin wato ina ce ana karrama dokoki irin na kotu ko kai ma kana da masu ra'ayin cewa sai dai in an kafa kotuna ne na musamman sannan za a iya nasara a wannan yakin. wato malam nasiru da farko dai akwai bukatar ka fahimci cewa iyakar doka tsarin mulkin kasa to shi kansa tsarin mulkin ƙasa akan waye gari don mun ga misalai idan har tsarin mulki zai zame ma ƙasa tarnaki wajen ci gaba a tattara shi a ajiye shi gefe guda a ci gaba da wata harka daban kuma akwai ƙasashen da na san cewa ƙasashen duniya suna ƙoƙari su koyi da su ba da tsarin mulki suke tafiyar da kansu ba kamar ingila in aka tattara tsarin mulki aka mai da shi gefe ai ba gwamnati kin a'a akwai ba dan tabbatar maka akwai ta akwai ta akwai ta malam nasiru ina so in tabbatar maka cewa birtaniya kasar da ƙasashen duniya da yawa suke son su koyi da ita wallahi ba ta da tsarin mulki rubutacce ka je ka bincika sannan kuma bisa tarihi akwai ƙasashen da tsarin mulki yake nema ya zame musu tarnaki su tattara shi su ajiye shi gefe guda su ci gaba da tafiyar da kasar su ba tare da tsarin mulkin ba ballanta na wata doka masu wannan korafin ko dai suna da alaka da waɗancan miyagu da suka rubda ciki akan waɗannan dukiyoyi ko dai wani abu mai kama da wannan kuma ba zai yiwu ba bincike da, gwamnatin buhari take yi ya zuwa yanzu fa in ka lura da kyau za a ga cewa bincike ne da ya shafi harkokin tsaro na ofis ɗin mai bai shugaban kasa shawara tsoho eh, akan al'amuran tsaro ɗin bincike bai kai ga sauran fannoni ba ba a shiga da babin mai ba ba a shiga guran gasu nan duk inda ka leƙa don dama ita najeriya kasan kusan duwan da ka daga tsuliyarsa sai ka guntun kashi to ba a kai ga sauran fannoni ba a batun al'amuran tsaro ne kawai binciken yake zuwa yanzu kuma 'yan najeriya suna farin ciki da yadda bincike yake tafiya ala abubakar ali ya kake ganin wannan tsari da ake kira plea again wato mutum aka same shi da a ce ya karbi ya yi almundahana naira 100 ya dawo da naira 60 ko 70 a bar masa 30 din maimakon a yi ta dadewa a kotu kana jin wannan eh, gwamnatin baya dai an yi irin haka hanya ce da za ta iya sauƙaƙa wannan tafarki har a samu kuɗin da za a yi aiki a gwamnati to ni ra'ayin kaina ban goyi baya a yi wannan fili bagen ɗin ba amma da yawa mutane sun kawo wannan ra'ayin kuma idan ka duba yadda wayannan da suka wawuri dukiyan ƙasar na yake da yadda kuma suka wato shirya su biya manyan manyan manyan loyi su raba tare to in ba mai da hankali da ake tafiya za su sha kiran da yanzu nake so na yi dole idan ana so wannan yakin na ta yi nasara dole shugaban ƙasa da shugaban bangaren shari'a da shugaban bangaren uh, uh, security wato sai an zo tare an zauna an tabbatar an duba kan cewa wannan faɓar nan nan da ake yi wato kamar ana ɗiba ruwa ne da a kwando dukiyan ƙasan nan yana tafiya saboda haka in muddin ba haka kai ba ba za mu samu yadda za mu fita cikin wannan matsalan ba su efcc kuma shawaran da zan ba su su daina tattara wato zargi wato hamsin charges hamsin charges saba'in charges sittin su daina su samu caji kwakwara guda hudu ko biyar wanda yake za su je su samu shaida da za su aiwatar da wannan lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka iso ɓangaren sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan tafarki mafi cancanta na ceto arewar daga matsalar tsaro da zama daular El Karazibi. yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin katab agwa tiyaf dr yusuf harrison bungon da daɗaɗɗen babban ɗan jarida shugaban kafar labarai ta sawaba alhaji mahmud bab ahmad wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga mai martaba agwa tiyaf yusuf bungon muna godiya ga allah ya kai mu ga wannan lokaci a lokacin baya mun sami rashin jituwa na addini amma mun gode ma Allah yau ba a samun rikice irin na addini kamar da to wannan abin da ya kamata kenan mu yi da yake ubangiji Allah ya halicce mu ya zama na dole mu zauna tare inda ya so ne da duk sai mu addini guda kuma ya mu kabila guda amma a cikin hikimarsa ya mu daban-daban a yanzu muna samun tashin hankali tsakanin makiye da kuma manoma wannan ɗan ma abu ne ya kamata mu zauna mu yi maganinsa ba daidai ba ne mutum ya yi noma fulani su shiga da shanunsa su mai banna kuma ba daidai ba ne mutum ya je ya nome inda yake labi inda fulani suke wucewa inda yake labi kada a nome domin dokar gwamnati ne kuma fulani masu kiwo ba daidai ba ne a je a shiga gona to in ma har an yi haka din babban abin da za shi ne a zauna in ma har za biya ne to sai a biya ba a tashi faɗa ta juna ba platini dole ne ya kiwo domin sana'a su kenan manoma kuma dole ne su yi noma idan haka ne ya kamata mu gane yaya za mu yi domin kowa ya samu biyan bukata babu shakka idan mun samu ganewa tsakanin juna to abin zai zo mana da sauki kuma ma ji daɗin rayuwa gwamnati tana ba da karfi ga a zauna lafiya to mu jama'a ya kamata mu taimaki gwamnati inda za a samu cin nasara kuma duka wanda gwamnati ta ba shi aiki kamata ya yi da Allah kuma ya yadda zai taimaki jama'a yadda kuma kasa za ta samu cin gaba to a haka idan jama'a talaka suna ganin ana samun wannan to ina jin ba za a samu matsala ba wajen biyayya Allah shi taimake mu ki kasan mu ta samu cin gaba shi ma alhaji mahmud babu ahmad ya ci gaba ne da cewa a yi komai don allah da kuma gina ƙasa duk waɗannan abubuwa da suke faruwa siyasa ce take haddasa su kuma 'yan siyasa ne suke amfani da siyasan nan domin su samu goyon baya ko gindin zama ko matsuguni a waɗansu rari ko kuma su hure ma mutane kunnuwa ta yadda za su samu biyan bukatarsu suka ga cewa addini shine hanya mafi sauki da za a iya amfani da shi don kaiwa ga irin wannan biyan bukata. To alhamdulillahi yanzu siyasan ma mutane sun fara gane ta, sun fara fahimtar ta, sun fara ganin irin illan abubuwan da idan ba a yi amfani da ita ba hanyar da ya mata suke haddasawa. Saboda haka ko a shekarar da ta wuce ma an yi abin da ba a taɓa yin irin shi ba. wato an hamɓarar da gwamnatin da ke mulki kuma aka zauna lafiya. To a 'yan shekarun baya bai za a yi ai haka, kuma abin da ke hana hakan shine rashin haɗin kai tsakankanin 'yan siyasa da ke sassa daban-daban na ƙasar da To duk rikice-rikicen siyasar Najeriya fa yana faruwa ne a kan tsarin kafa gwamnati. waɗansu suna ganin cewa su ba a yi da su waɗansu na ana danne su waɗansu ana kaza kaza kaza kaza to shi yasa a wannan karan da aka ga cewa mutanen arewa sun yadda za su tafi da yarbawa su ma yarbawan sun yi amince za su tafi da mutanen arewa sai aka samu gagarumin yanayin da ya kawo canjin da ba a taɓa ganin irin shi ba a siyasar najeriya amma kuma hakan kuma ya ƙara haddasa wani matsala irin wacce aka saba da ita domin ko da aka yi hakan aka kafa jam'iyya mai kwari tsakanin mutanen yamma da mutanen arewa sai mutanen gabas kuma suka fantsare su kuma suka nuna cewa ba su amince da wannan ba kuma ba za su yarda ba kuma sannan ma ƙasan ma ba su son su zauna a ciki irin al'amuran da suka yi ta faruwa a zamanin siyasar jamhuriya ta farko kuma har yanzu waɗannan abubuwan suna nan kuma a yanzu ne ma suke ƙara kullu kai suna yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar nan saboda haka nan har yanzu ana iya cewa mutanen najeriya idan su ya buɗe kansu ya waye arzikinsu ya ƙari ya bunƙasa amma har yanzu ba su koyi darussan komai ba game da al'amuran da ke yanyo musu matsala yana kuma jefa su cikin wahalhalu. To a wannan marar da muke ciki akwai muhimmin abu wanda ya faru wanda kuma jama'a da yawa suka kosa da faruwarsa ko kuma su ne suka yi sanadiyan kasancewarsa a wannan lokaci. Wannan abu da ake yi kuwa shine bincike-binciken da ake yi domin a tabbatar an kore don a sha da ƙarari nan gaba. sa'annan kuma a hukunta waɗanda suka jawo matsalolin da suka jefa ƙasar nan cikin uku. muka yi ta tsalle har sau ɗari sar ta kasa ficewa a bisa gaskiya malam muhammadu buhari ya yi suna ko kuma a ce ya yi ƙaurin suna lokacin da yake gwamnatin mulkin soja inda ya kama duk waɗansu shugabannin da talakawa suke kukan sun cuce su aka kai su gaban wata kotu ta musamman ta soja aka yi musu shari'a aka yi musu hukunci mai tsanani aka ɗaɗɗaure su to yanzu a wannan lokaci malam muhammadu buhari ya dawo kuma jama'a sun ƙosa su ga ya kwatanta abin da ya yi a wancan lokaci ilai kuwa gashi ana yi ana bincike ana kuma gano al'amura amma shi malam muhammadu buhari ya ce wancan lokacin da ya yi na mulkin soja ne ya wuce kuma mulkin soja mulki ne na kama karya duk da cewa kuwa a lokacin an kafa kotu wanda ta yi bincike an ba kowa daman ya zo ya kare kansa sannan kuma ya ɗauki lauyoyi kuma ga hukumar da za ta kawo hujjan da ake zarginsa da shi to amma duk da haka nan ba kotu ba ce irin wacce aka saba da ita Jalla wahidu. harin guda sau fe mana. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.